الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد أن قواد سكي سورانا ودكلم عليه وأن اللوكة assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau muna ashirin da hudu ne ga watan ramadana hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya yayin da yi da sha bakwai ga watan biyar shekara dubu biyu da ashirin wannan ita ce halka ta casa'in da ɗaya a littafin taƙiyuddin hilali mai suna alhadiyatul hadiya ila ta'ifatul tijjaniya kyauta wacce za ta shirye zuwa ga jama'a na tijjaniya mun ɗan tsaya mun wakafa ne saboda abubuwan da muke so mu faɗa ɗan kaɗan kuma mun faɗe su akan abin da ya shafi waliyai da karama to shi ne ne yake ta nazaratun tamhis tamhis wato kallo na tantance al'amara fi hadhihi nuqul cikin wa'ancin maganganun da ya kawo yake fi hadihin nuqul cikin waɗannan maganganun da muka kawo a baya wanda ke biye da mu masailu yambagi at-tanbihu alaiha akwai matsalolin da ya kamata a fadakar akai al'ula na farko qaulul bawdawi maganan al-imam al da yake fada cewa ullahi waliyan Allah alladhina yatawallawnahu wanda suke jibintar Allah din bitta'ati ta hanyar yi masa da'a wa ya tawallahu shi kuma Allah ya jibince su bil karama ta hanyar yi masa karama yace in kana yuridu bil karamati in yana nufin karaman nan annahu yukrimuhum Allah zai karrama su fi duniya a duniya bi tawfiqihi su samu gaman katar daga gurin Allah wa ta'ayidihi da karfafawarsa wa lutfihi da tausasawarsa wa fadlihi da falalarsa wa ihsanihi da kyautatawarsa wa kasaratin ni'amihi da yawan ni'imominsa alhissiyyati wal ma'anawiyya ni'imar da ido ke gani da waccan ido bai gani domin ni'ima ta imani da musulunci wannan ni'ima ce da idan ɗan adam bai gani yace fa huwa sahihun to wannan magana ce mai kyau wa in kana yuridu in yana nufin bil karamati a a karama a gurinsa sa shine masdaraha alaihi mutakallimuna abinda masu mutakallimuna suka yi istilahi a kansa cewa annahu kharqul adati cewa da ya saba ma al'ada shi yake nufi da cewa Allah zai masa karama dole in kana waliyin Allah ba za ka zama wali ba sai ya bayyana a hannunka an ga abin da yake khariqul ada ne sai ce fahuwa gairu sai wannan to magana ce da bata tabbata li'anna al'adata tukraqu lil muhikki domin abin da ake ganin ya saba ma al'ada takan cancanta wato takan faru ga wanda ya cancanta wal mubtili da wanda yake mabandaci ne wa wal sahiri tana faruwa ga mai sihiri wal kahini ko boka wal dajjal al asghar wal akbar dujal manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi bayanin dujal zai kuma annabi yace da Allah ke aiko annabawa duniya ba ta taba ganin bala'i ba irin na dujal shi yasa yace zara nuhun nuhu sai da ya gargadi akan dujal da annabawan da za su zo bayan shi amma ka je ka karanta abin da ya shafi hadisan da suke da alaƙa da dujal za ka ga irin abin da zai zo da suna ajaibu sanda zai bayyana wannan bai nuna cewa dujjal yana da alaka da Allah subhanahu wa ta'ala wal kuffari haka nan ma kana iya samu sai yace faɗin ƙulta idan ka ce qawluhu maganar sa da yace Wallahu Allah bi ta'ati wanda ya dinci Allah da da'a to yukhriju ya fitar da man zakarta wanda ka ambata A ƙulu ina cewa layi yashtaratu fil wali babu wanda ya sanya sharaɗi akan mutum kafin ya zama wali an tajriya ala yadihi khawariqul adati a ce wai dole sai wani abu wanda ya saba ma al'ada ya faru ta hannunka a ce sai kayi tafiya a ruwa sai kayi tafiya a iska mutane na kallon ka sai ana zaune ka ce ka je makka ka dawo ko cikin ramadan nan ba sha ruwa ba kai kaga wani ya kayu da gurasa yana ce a ce me ya faru ta ce a ai aka raba kallawa da kuke ganin yana cin gurasa nan kun san daga cikin karamarsa yanzu nan daga makka yake a can an sha ruwa ne nan duro wadda ko ga yayi ya ga wata gurasa ne hannun wani balarabe ya banta rufe ya ƙara sauki ita kaga wannan renin hankali ne bai yiwa to ba sharadi ba ne mutane su gane ba sharaɗi ba ne mutane su gane dan an ce kai waliyin Allah ne a ce sharaɗin a gane da gaskiyar kai waliyi ne sai wani abu wanda isa ba ma al'ada ya faru makallabu wanda muka tafi ga misali da su wanda aka ce an daki yaro da mota shi ibrahim barin ya taro ya tattara naman yaron ya tare shi ya ce ya shi. aka ce kuma karama ce ta shehu radiyar lahu ta'ala mukalli abinda aka faɗa aka ce shi ibrahim yana ciki kafin mamarsa ta kawo shi duniya ta yi tuntuɓe za ta faɗi kawai sai ga wani mutum ya gitta a gabanta ya tare ta ya hana ta faɗuwa sai wata rana bayan ya girme shi kin tuna lokacin da abin ya faru sai ce ai lokacin ni ne wannan fa karama ne ba wannan anan mun kunna kuwa ya ji anya to a gane in dai alƙur'ani mutane suke bi da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama babu wanda ya sanya wai sharaɗin ka zama wali shine sai wani abu na khariqul ahada ya faru babu wanda ya sanya wannan sharaɗin amma wani abu yana iya faruwa kwatsam kai kanka abun baka san zai faru ba sai ya faru ba tare da ka shirya ba wannan idan alaƙarka da Allah da imaninka da shi yana da kyau zai iya faruwa mun buga misali a nan wajen da shehu usmanu shehu usmanu radiyallahu eh, Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama mun buga misali a nan wajen a wannan littafin shehu abdullahi yake faɗa ya ce faslun fi sababi eh, hijiratina fasalin da ke magana akan dalilin da ya sa muka yi hijira wa jihadina da yaƙoƙinmu na jihadi wa abu ya ce wa ƙa'ila da kuma baitocin da na rubuta akan matsalar yaƙi ya ce wajen mara al-muluku yayin da masu mulki suka gani a nan ƙasa wa a'wanuhum da kuma inda suke taimaka mu suka ga jama'atar jama'ar shehu usmanu yasta'iduna salaha suna tattalin makami domin kamar yadda muka shayin bayani akwai matsala ne ba wajen gwarzo sun fara rayuwa da shehu har suka gama ya tafi akwai girmamawa tsakaninsu yakuba ya zo wanda ya karba sai yi zama yunfa ne to daga yunfa da aka fara samun matsala yunfa sai zai gaji matsalar daga wajen baban shi ne sai ya buɗa da ya samu dama ta mulki sai ya kata ba wasu shehu usmanu al'amara cikin abin da ya sa doka a nan ƙasa ya yi dokar cewa ma duk ba musulmi ba ne ba zai ƙara shiga addinin musulunci ba to cikin wannan ma'a annahu shi abdullahi yake tare da su nan mutanen qabla zalika gabanin wannan lokacin yudiruhum kasaratuha yana fusatar da su yawan jama'ar shehu usman wata tafarruduha da kuma ta an ahkamihi daga barin hukuncin su shi Usmanu Allah ya yi masa karbuwar da wanda suke da alaƙa da karanta wasu sun yadda ko rikici suka samu a zo wajen shehu duk abin da ya ja aya ko qur'ani ya ce musu ga abin da Allah ya ce sun hakura za su dauka wannan shi ne abin da muka rasa ne fa azharu bi alsinatihim al adawa suka bayyana da adawa kiri kiri akan addinin musulunci kamar yadda yanzu muke gani wayan tawaduna suna tacewa da jama'a ga jama'ar shehu usman kullum idan gari ya waye suna bi ana faɗa musu bilgazu cewa sai mun yake ku wani su isa da sai mun tumɓuke ku a doron ƙasa shabdullahi ya ce wa mata ku fi su duruhun akbar abinda suke faɗa mana da baki na iyayya akan addini abinda zuciyarsu ta ɓoye suke jira su samu dama a kanmu ya fi girma a kan abinda suke faɗa mana waje alu sai suka fara yamna'una mai ma'una suna hana duk abinda suke jin suna gani min zayyar jama'a wato shiga ce ta jama'ar shehu usman wadda take da alaka da addinin musulunci kal'amari kamar rawani yana ciki ba wancan abin da muka faɗa wa amurin nisa'i cikin musulunci ya umarci mata ya ce su rufe su suka ce dole mata sai sun fito tsirara kina musulma aka hana ki sa hijabi aka hana abubuwa suka kawo suka ba a kasan nan fakafa ba'dul jama'a sun sashen jama'a shehu usmana suka ji tsoro min wa'idihim daga wannan kace wanda suke wa mutane kullun da barazana wa hum sune qawwa akhina abdullahi abdulsalam su ne mutanen ɗan uwanmu a musulunci abdulsalam fa hajaru na sai suka hijira kafin mu ila makarin fi kebe suka tafi wani guri a ƙasar kebe san majin bana waɗannan mutanen su ake kiran mutanen mala abdulsalam bagin bane da suka tafi can fa arsala sultanu gobir ilayhim sarkin gobir ya aika yace su zo an yi su dawo a abosu suka fiya su gaskiya sun da nan an hana su yi addini za su bar inda za su iya yin addini kuma arsala zalika sultanu sannan sai wannan sarkin ya ƙara aikowa irin shehi wajen shehu Usman ya ce shehu usmani yana so an yi sira ilaihi ya taso ya taho wajen shi shabdullahi ya ce fasarna ilaihi sai muka tafi wajen yunfa wa qasduhu ihlakuna manufarsa ne ya hallaka mu yace wallahu shi kuma Allah subhanahu wa ta'ala lam yusallitu alaina Allah bai dora shi akan mu ba da dakalna alaihi lokacin da muka shiga wajen sarki yunfa fi kasrihi cikin fadarsa ta mulki a ilaina sai sarkin ya zo wajen mu wa nahnu salafatu mu uku ne الشيخ shehu abdullahi shehu usmanu wa ana a shehu abdullahi wa umaru kamawi da malam umaru kamawi mutanensa ya ce sadiku babban abokin shehu usmanu sarki yunfa a su shehu usmanu suka shigo suka zauna gurin shi fa daraba alaina mitsahu kana binari sai kawai ya yi saitinsu da bindiga ya auno su yana so ya kashe su lokacin da isa ko bindiga daram fara da akin namu ilayya sai wata bindiga ta koma zuwa gare shi fakadar ɗan tukuri ƙaho saura kaɗan ma wata bindiga da ta koma kan shi ta babba kan shi kun ga wani abin da ya faru da su shehu usman ba wai tara mutane suka yi ba suka ce to jama'a a zo a gani mu ɗin nan fa in an harbo bindiga ko cin mu ba ta a'a wani abu ne ya faru bisa ga ka'ida na inna Allah dafi wa anil ladina amanu su shi Usmanu sun ba addinin musulunci kariya a lokacin gwargwadon yadda za su iya da wani abu ya taso sai Allah kuma ya ba su kariya kuma kowa ya san wannan sahabbai gwargwadon imaninsu da Allah da alaƙar su da shi idan matsala ya taso musu gwargwadon irin kariyar da Allah yake ba su mu ma haka su shehu Usmanu haka ce, wa nan nanzuru ilayhi muna kallon shi ta yatahaddath wahidun minna ba wanda ya motsa daga cikin mu wa farra izuya mutaqahhirin yana mai ja da baya thumma rada'a ilayna ba'da muddatin sannan ya dawo wajen mu bayan wani lokaci wa jalasa ya zauna na kusa da mu ya kasa karasuwa fa wasanna ilayhi shabla yake muka karasa muka same shi wa kallamnahu muka yi masa magana sarki yofa faƙada sai ya ce lana gare mu iklamu ku sani anni la aduwan li alal ardu ban da maki ga baki ɗaya kaf a doron ƙasa kamar ku yasa masu karantar da addini su shiga taitayinsu wallahi galibin wanda Allah ya ba su mulki wanda ba addinin musulunci bane a zuciyarsu wala ka taɓa tsammanin sa za su kaunace ka in kana karantar da addini sai dai ku yi ta baka da su kai kuma ko da musulmi ne dan yanzu kamar yadda ya tabbata ayyukan fannin musulmi ne wa bayyana lana wa bayyana lana adawatahu ya bayyana mana adawar sakili da wannan adawar da ya bayyana wa shi Usman shi Usman ya taɓa neman mulki ne ba mulki yake nema ba karantarwa kawai yake matsalar shehu usmanu dan mai Allah ya bashi karbuwa ga mutane mutane na jin magana shi kuma sai kai sa'a shehu usmanu ba malamai bane irin na yanzu wanda duniya ke gaban wanda abin da ya faru a baya zuwan su wajen ba wajen jangozo har su biyu a ba su kuɗi su ki karɓa wannan yana nuna haka wanda yake nuna maka cewa mun kuma abin da muka rasa kinan yanzu wanda matsaloli suke ta faruwa a baya shehu abdullahi ya yi magana cewa farkon da'awar shehu usmanu bai zuwa wajen masu mulki bai mu'amala da su ga baki ɗaya ya ce amma daga baya lokacin da jama'a ta yi yawa labarin shehu ya yaɗu to shi da kanshi ya ga cewa ba babu makawa dole in tashi ije yi mu'amala da masu mulkin nan amma akan wata ƙa'ida yake mu'amalanta su lokacin da ya tashi shine ya ce sun masara ilal biladi hatta kasuratul jama'a wa sha'at wa kare shehu shehu usmanu la yasiru ilal muluki wa la yu'amilu bai zo wajen masu mulki farkon da a wasu bai ma alaka da su amma ka kasarutul jama'a indahu lokacin da jama'a ta yawa a wajen shi washtahara amruhu inda al al'amarin sa shi yaɗu wajen masu mulki wa da manyan masu kuɗi a gari ana labarin cewa wani malami a gari to ra'a Allah budda min sayr ila shi Usman ya ga dole yanzu ya tashi shi addinin da yake karantarwa yana da alaƙa da manyan gari da masu kuɗi da masu mulki ya tafi fasara ila amir gobir ya tafi sarkin wajen sarkin gobir ba wajen jangurzo wa bayyana lahu islam sahih da ya je masa bayanin musulunci ingantacci wanda ya dace da alkur'ani da sunnar manzon Allah wa amarahu bi zalika ya umarce shi da wannan wa bi iqamati al-adl fi biladi wannan shine abin da ake so dukkan da malami Allah ya ara musu dama wajen alaƙar su da masu mulki in sun je su faɗa musu musulunci ingantacci, wanda ya dace da alkur'ani da sunna sannan in akwai matsala a gari su faɗa shugabannin cewa a adalci ana cikin matsala an shiga cikin wani yanayi sun da a ila wadanihin sannan ya dawo gare shi to daga wannan ne wata bakkana bi zalika min addu'a ila dini sai ƙara samun dama yayin da tsara malla ya kafa Allah ya kafa in kara hu ya kafa in kara amurhi da adalin tisarihi da sulta wanda ke jin tsoro wanda ke iya mashe usmanu in kari sai dawo baka isa ba saboda yanzu yallaba ya karfi da ya kamsu da ita in ya faɗi magana ba ka yadda ba gwamnati sai ta murɗe maka wuya bayan wannan matakin shehu abdullahi ya ƙara faɗa ya ce bayan waccan matsalar da ta faru sun ma ba da haɗin sana bi amin au aimeni alsala sultana gobir allazi huwa bawa sarkin gobir ya sake aikuwa wanda shine bawa bawa jangurzu ila jami'i ulama Ya yace yana neman malaman ƙasar nan kaf da an yastami inda hu fi idul adha ce suna so a taro. a lokacin idin layya wa huwa idzaka fil makanin da zai yusamma magani a wannan lokacin yana wani guri da ake ce masa magani magani kuma kowa san tana cikin zamfara ne yanzu fastama'ana ladaihi maka taru wajen shi wa qala ma ya faɗa abin da ya faɗa wata saddaka ya ɗauko kuɗi ya yi sadaka alal ulama'i akan malamai bi amwalin kasiratin da kuɗi mai yawa kamar yanzu ka ce an gayyata mutane an je bila kowanne an ɗauko buhun kuɗi an bashi haka aka tun da shine misalin da mutane za su iya yawo ko kuma ka ce an ɗauko a menene jaka gana mazubu ta dala an ba kuwa haka aka da aka ɗauki kuɗi kalla ku gani وتصدق على العلماء بأموال كثيرة تتوكيا من يوم شيء سيكاوش نعت دمنقول a lokacin ne faƙama shehu usman bai ne sai shehu usman ya miƙe gaban yin labai wa ƙari lahu ya ce wa sarki bawa jungwazo in ni wa jama'a sila hajjata lana ila ni da jama'arka da jama'ata ba mu da buƙatar dukiya ka ba ma son kuzushi tsakaninku da Allah yanzu da wanda suke da wasu sufancin nan yanzu wanda suke da wasu sufancin nan da ma'anar gudun duniya wane ne za a gayyace shi bila a ɗauko gana mazgo ta dala a ce gata ni da ma ne wace su biyu ne da ma'anar ina gudun duniya ne mun faɗa haka ba wanda suka kallafa ma kansu cewa su sufaye ne da ma'anar gudun duniya irin wannan abin da shehu usmani misalin da kawai za ka iya ganewa kenan a ce an gayyaci mutane sun je bila malamai an ɗauko jaka gana masu ta dala an ba kuwa a lokacin shehu usmani ya ke wa tsali ya ce ni wa jama'ati la hajjata da na'ila amwalika ni da jama'ata ba mu da buƙatar kuɗin walakin sai dai as'aluka kaza wa kaza ni ina neman gwamnati ta mana alfarma akan kaza da kaza فعدد له umuran كلها من اقامه الدين din عثمان Usman ابن abin da ya nema a wajen gwamnati a lokacin yana da alaka da yadda za a tsayar da addini irin wannan malaman ka faɗa min tiyaya ba za a su kima a idan gwamnati ba tiyaya irin wannan malaman su muka rasa ne zaka a daina zargin malami don yana da alaka da gwamnati har sai an san alakar ta da shi yana faɗa masa gaskiya ko bai alaƙa ta da shi alaƙa ce ta buƙatar shi da shi da ita ba buƙatar addini ko al'umma ba kuma da ya nema fa ajaba hus sultanu bi anni a ataitu masu sa'alta yalla ya amsa yake duk abin da ka nema wanda yake da alaƙa da addini na amince maka wa raditu laka bi jami'i ma tuhibbu an taf'ala fi biladina hadhihi kuma duk abin da kake so kai a garuruwan namu in yana da alaka da addini mun baka dama billahi alaikum ku duba ku gani a nan wajen wata saddaka alal ulama'i bi amwalin kasira duk malaman da aka ba kuɗin suka karba yanzu ba wanda kake jin labarin a duniya ba kamar san su ba sai shi shehu usman ya hakura kuma wallahi na rantsi da tsarkin mulkin sarkin da ya tsaye da sama babu da shi kamar yadda na sha faɗa wallahi muddin malamai suka ce ba wanda ya hana cewa malami ya ji daɗi ba wanda ya hana amma wallahi malamai suka koma gasar gidan zama da motar hawa da rigunan sawa da manya-manyan motoci da fararen mata irin na masu mulki da alhazan birni wallahi malamai ba za su zauna lafiya wallahi ba za su zauna lafiya to wannan shine abin da ya faɗa shi ya sa ko ga irin wannan nagartar da wannan kwalin da suke usmanu suke da shi lokacin da shi wannan sarkin ya taso musu ya ce ban da matsi a doron ƙasa kamar kukan ya ce mu kuma sai muka yi masa bayani cewa ba ma jin tsoronsa ya ce walin yuɗe hillahun ƙudurata alaina Allah bai ba shi iko a kan ba shi yun ba faƙala fi zalika ma ƙaddar Allah an ya ƙula a lokacin ne ya faɗi maganganun abin da Allah ya so ya faɗa ma la a ƙadur al'ana an a hakiyahu shehu abdullahi ya ce maganganun da ya faɗa na zagin allah da zagin addinin musulunci da zagin manzon allah ya ce wallahi ba zan iya hekato abin da ya faɗa wani fa kaffahu allah anna allah ya kare sharrin sa daga gare mu fa karazna min indihi sai muka fito daga gidansa ila manzilina muka taho gidajen mu walam ya alam bi shay'in min zalika ghayruna banda mu ukun nan babu wanda ya san me ya faru fa qala yana shaykhu sai shaykh usman yace uktuma zalika ku ɓoye wannan abin da ya faru wannan shi ne abin da wasu suka ce wai shehu usman wai ya yi ƙabilanci na ta wajen zuwa wajen yamma don mai da ya tashi zai ɗauki shehu abdullahi da malam umaru kamauni ya tafi da su ni kuma na ce wallahi ya kamata mutane su kyakkyawan zato ni a guri na shehu ya yi daidai saboda ni kamar yadda na sha faɗa a yankin nan namu ka baki ɗaya ban taɓa samun wani malami ba da ɗalibinsa ya yi masa biyu ya girmama shi kamar da shi abdullahi gwandiyar shi usman kowa ya san muhammad bello ɗan shi usman biyayyar da shi usman shi abdullahi ya mai ko ɗansa muhammad bello da ya haifa shi haka kuma a cikin ɗalibai kowa ya sani ba kowane ɗalibi bane ke rufa asirin malamai akwai ɗalibin da in bala'i ka shiga to a wurin shi ba za a fara jin ka shiga bala'i ba a gurin shi za a fara jin cewa wani ya shiga musiba to da aka faƙa lana sai ce mana uktu ma zalika Allah ta'ala ku roki Allah fada'ullaha ta'ala Allah zan taƙe ma a hadar kafin ku roki Allah kada Allah ya samu hadu da wannan kafin fara hadhihi marra fada'a ala zalika wa amanna alayhi thumma raja'ana ila tilbil biladi bayan da suka dawo garuruwansu gidajensu ba lokacin ne fa akara da jeshin ba da zalika sai shi yunfa ya fitar da rindina ila jama'ati abdussalam zuwa ga jama'ar mala abdussalam bajin ne da suka yi waccan hijirar fa ga mu ya kai musu hali wa qatala man qatala ya kashe wanda ya kashe wa asara man asara min almuslimin ya tsare wanda ya tsare daga cikin musulmi wa tafarraqa baqi raguwan mutanen mu suka wadi fi ardi kebi a ƙasar kebi fa za da hu zalika takabburan wa tsubiyana wannan sai ƙara wa yunfa girman kai da wuce gona da iri fa ja'ala huwa sai sarki yunfa ya fara wa man tabi'ahu da wa'inda suka bi shi min ahli baladihi min kuffari daga cikin mutanen garinsa sa kafirai waɗannan mutanen fa da shehu abdullahi yake cewa kafirai ba fa kafirai bane irin wanda suke zuwa coci musulmi ne suna sallah amma a lokacin saboda sarkin ya kawo abubuwan da suke sun sabawa addinin musulunci duk wanda ya su kafiri ne ya rinja bar addinin musulunci shi yasa yayin da ya kafarta sarkin sai ya kafarta duk kuma wanda ke goyon bayan abin da sarkin ne domin abin da yin in ba arne ma ba wanda zai iya yin su amma yadda za ka kai a wasu abubuwan da mutanen mu ke in ba kai wa mutum uzuri na jahilci ba in yi shi dole sai ka kafarta shi wal fusak yuhaddiduna suna tsoratar da mu da misali zalika da misalin wannan hatta arsala sultana gobe ila shekhi har sai da sarkin gobir ya aika zuwa ga shehu usman ya ce an ya khuruja min bayni jama'ati cewa ya fita ya bar mutanen sa wai fariquhum ila nahiyati aka ce ya samu guri ya koma shi kaɗai ya je ya zauna huwa ma'a iyali tare da iyalansa فأرسل إليه الشيخ الشيخ ya وقمنة ألوك سميسي إني لا أفارق جماعتي ni ba zan iya rabuwa da jama'ata ba walakin ufariku biladaka amma kasarka a matsayin ka na mai mulki na da kana da iko a kanta wannan yake nuna mana cewa su shi usmanu sun bi ka'ida ɗaliban ka yanzu kana karantar da su wani zai ce kai ka fita ka bar su ka kyale su yana da iko a kan ƙasarka amma mutanen ka bai da iko a kansu ya ce wai shi zai zaɓen masu ga inda za su zauna ya ce wa ardullahi wasi'a kasan Allah tana da faɗi fata hayya ala da hijirati sai muka yi shirin hijira shi ya yasa nace ba dai shi Abdullahi ya yi rubutu ba da ƙagi da za a yi wa su shi Usmanu kan maganar jihadi da hijira da tana da yawa ila makarin fi a tsarafi biladi muka samu wani guri a sassan garuruwansa filbuwari muka samu kaluka yi san magudu da don milkatu wa zali fa amara walata biladihi ya umarci gwamnonin garin shi cewa an yi akudu kulla man yasiru ila sheki bayan sun yi hijira fa sun tafi inda za su tafi sai aka sa security aka ce to duk wani da aka ga alamar cewa ɗalibin shehu usmanu ne zai bi wajen shi usman a Kano. shi daga nan faja al-yuftinuna nuna musulmi suka fara fitinar musulmai yaqtulunahum suna kashe su wa yaquluna amwalahum suna kwaci dukiyarsu ثم an kano إلى أن كانوا يرسلون الجيوش إلينا daga nan al'amarin ya wuce ma tun ana wa mutanen da ke tasowa su zo inda muke sai zamanto ana aiko runduna ta sojoji mu ta kawo mana hari bayan mun ban mai gare shi mun ban masa kasarsa yake to fashta ma'ana lam mashtad da zarika. to sai muka taru lokacin da wannan abin yi mana tsanani fa amarna sheka sai muka ɗora shi usman shine shugaba alena akan maliyat bi amurna dan ainihin wato ya kula da ainihin wato al'amarin wa huwa qabla zalika kana imamana kafin wannan lokacin dama shine shugaban mu wa amirana bayan wancan gaɓan da nake so in tafi da na gama ya yace fa kuntu bihamdillah sai na kasance da godiyar Allah in ji shehu abdullahi awwala man baya abu ala ta'ati ne farkon wanda na fara wa Usmanu mu baya akan ta'a sannan wa alil kitabi was sunnah akan alkur'ani da kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haka in kuka duba abin da ya faru na a zo a kashe su a harbo bindiga ta koma ba tare da su kan sun san abin zai faru sai dai ya faru wannan karama ne ba wanda zai iya musu wannan cewa bai faru ba ba wanda zai iya musu wannan amma ku duba ku gani sai ce alal kitabi wa sunna akan alqur'ani da sunna wannan ya sa kullum nake cewa duk abin da aka jingina wasu shi usmanu ma dama ba shi da alaka da qur'ani da sunna to a hankali da shi yasa wannan littafi na wannan ma balaktu bincike ya tabbatar da cewa shi usmanu ba littafin sa bane jingina masa shi aka yi kuma akwai ka'ima na tafai da dama da aka jingina wa shi usmanu ba shi da alaka da su wannan shi ne to daga wannan lokacin ne sai ya ce sai maka haka ramin maka a can thumma ja'alna nan tasiru muka fara muna neman taimakon Allah min man ya gazuna da duk wanda ya kawo mana hari in sha Abdullahi fa ga zauna mu ma kai masa hari wa fatahna hisna matankari thumma hisna qanni sultanu qanni thumma ja'a sultanu gobir yumfa sannan sai sarkin gobir ya zo yumfa wa qilaina zuwa gari mu wa kadi jama'al jiyush minan ya tara runduna ta mayaka wata wari ka auzanawa wal fulani na fulani kaga wanda suka ce ya yaƙi ne don kabilanci ba su san abin da suke fulani almuttabi'i na lahu wanda suke bansa, ya zo da adalin dindinan kamala ya alamuhu illallah ba wanda ya san yawan ta in ba Allah ba fa akhraja lana amirul mu'minin jayshan mu kuma sai shi amirul mu'minin ya fitar da rindina wacce za ta tafi ta dumfara ilaihi zuwa ga sarkin ba wa ammarani alayhi ya da ni ne a akan wannan rundunar ma ma'ahu fi mai yusamma kwato muka haɗu da sarki yunfa a wani waje da ake ce masa kwato bikafin wata'in madmumate ne bidan mace ishimami fa hazama Allah jiyushahu Allah ikare rundunar yunfa bimannihi wa fadlihi falahu alhamdu wa shukr yace fa ganin na amwala muka ci dukiyarsu ganima wa qatalnahum muka kashe su wa taradnahum muka kore su wa raja'ana ila shaykh salimin ganimina fa qultu fi zalika mana dawowa sai na faɗa baituka shine bada'atu bi bismillah wa kuffarin alaina tajamma'u ليستأصل الإسلام والمسلمين من بلادهم والله في الفضل أوسع توارث ما أقوبين وينفى سفيهم yuhazzibuhum ya yar'a wa yasma'u walamma atau qawqanji ma fihi afsadu wata kharqi wa takhrib wa asrata fataw fajasu biyadan fi badwi faqattalu jumu'an min a arab wal mal yajma'u abinda shi Abdullahi ya fara da shi kenan yace bada'atu bi bismillah na fara da sunan Allah wa shukuri ya tuba kuma ya zai bi ma alaƙan da kufarin akan wato tun da ke kafiran da alaina ta jamma'u suka yi taron dangi a kan kaga sarki yin ba lokacin yana sallah amma shi abdullahi zai ce masa kafiri sau da ya zo da abubuwan da in ba kajiri ba ko kana da sunan musulunci ba za ka iya yin ba kamar yadda yanzu wasu abubuwan na musulmi da ake mana za ka ga masu sunan na musulmi ne amma za su yi wa addinin musulunci ta'addancin da in ba kafiri ba babu wanda bai iya yace sun zo ne ya asirin islam dan su tumbuke musulunci wal muslimina da muslimin min mu daga garuruwan su wallahu fil fadli awsa'u Allah kuma dama shi yafi kowa ya yawa a cikin falala yace tawari akwai auzunawa ma'agobir tare da gobirawa wa yau fasa shi yunfa shi ne babban wawansu yuhazzibu shi ke tara dunoninsu. amma wallahu a Allah yana ganin tanadin da aka yi wa musulmi wa yasma kuma yana jin abin da ake faɗa na zagin musulunci da musulmi yace walamma a tokon kwangi lokacin da suka je garin kwankwangi ma fi da amsatu duk abin da ke cikin garin sai da sarki yau kai lalata shi bai harke wani abin a kona wa tahribin wani abin a ruguza shi a rusa wa asara ta duk wanda suka kama a matsayin fursuna na yakin haka za su sa hannu su daɗe masa hannu su cire masa raba haka haka dinga faja su suka kutsa biya da rukukin daji na fi bazuri dajin garin bazuri fa kattalu jumu'an suka kakkashe taro bulal a arabi na mutanen ƙauye yace wani malu jima'u dukiyar mutanen mu haka suke tattaro ta ta ko ina wannan zaluncin da ake yi idan malamai suka tsaya a matsayin su na malamai suka abin da ya kamata saboda haka wannan ne wannan na misali ne kawai da karama a ta faru da shi usmanu da shi abdullahi har daga ƙarshe ya ce falaisa limata tabniyi allahi hadimu wa laysa li amri allah in ja'a murfi'u faqad tamma mawa adullahi fi nasr dinihi wa lam yanka illa shukruhu wa tadarru'u Allah ya ji kansu Allah kai masu rama Allah ya sa ya sun huta kuma ɗalibai irin mu da ulama'u a yi tsantsan. wata magana ba za ta faɗi ba yawwa wani matsayin ba za ka iya hawansa ba wata rigima ba za ka iya ta ba wallahi sai ka haƙura da wayannan abu hudu ka yi su wasu riga ka sa ta gurgudu wacce babu wulaƙanci babu kaskanci mota haka gidan zama haka mata gwargwado amma wallahi muddin ɗalibai suka ce za su koma gasar gidajen zama da motocin hawa da kayan sawa da wallahi ba yadda za su zauna lafiya wallahi ba zai taɓa yi wadaka Allah ya sa mu cika da imani zan yi kokari in tsaya a wannan gabar wa bi hadha al-qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh